ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا ينزغاشي كو ودن دلمرن ودن دسكي لفي يدامي كو kun yi jayayyar kare su a rayuwar duniya don ku tabbatar da rashin laifinsu ku kawar musu da ukuba to waye zai yi jayayya da Allah ya kare su ranar alkiyama alhali Allah ya san hakikanin halin su waye zai zamar musu wakili a wannan rana ba shakka ba wanda zai iya hakan